أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا جمعة يوم مدرم أتبت لنا عشرين دقيقة da shida ga watan hudu a bisani ba hijirar manzan Allah sallallahu alaihi Sallama shekara dubu ɗaya da hudu da talatin da bakwai a karatu cikin al'akbari muna da cikin kitabu su gudu sahawi za mu ɗauki matsalolin karshe-karshe قال الشيخ رحمه الله والسهو في صلاة القضاء كالسهو في صلاة الأداء ma'ana mantuwa a cikin sallan ramuwa daidai yake da mantuwa a cikin sallan da ake bada ita a idan mutum zai rama sallah to ramuwan sallan ta kama imma mantuwa ya yi ko ya yi bacci ko kuma malikiya ko ma da gangan ne suna cewa mutum zai rama wannan ramuwan da zai yi sai ya yi mantuwa to mantuwan daidai yake da sallan da yake ba ta ita yanzu. mana in yi ƙari ya yi sujjada ba da salam in yi ragi ya yi sujjada kafin salam wannan na ramuwa ke daidai ke da ada wasu zahufin na filati sannan mantuwa cin sallan na fila na wafi suna nan da yawa akwai lailiya akwai na hariya akwai na dare akwai na rana sai ma da yake cewa sahu fil nafilati sahu fil fariidati daidai ne da sallan farilla illa fi sitti masail sai dai a cikin matsaloli guda shida nafila ta bambanta da sallan farilla na ɗaya alfatiha mana karatun fatiha a ne ke cewa wanda ya manta na fatiha cikin nafila sai ka tuna bayan ka kulla ruku to za ka yi sujjada kabla salam za ka yi sujjada kabla salam bani sallan farilla babu ita ne gaba daya a nan ka duba me yake faɗa fa man nasiya al-fatiha fi an-nafila wa tadhakkaraha ba'da ruku tamada wa sajada qabla sai salam yake sujjada qabla salam amma nan zai zama akwai iskali fadin annabi sallallahu Sallama wasallam la salata liman lam tsara, bi fatihatil kitab to za mu zo dai bayanin wannan insha Allah wa surati ko kuma in ka mance da sura to shikenan babu wani sujjada akan ka sabanin sallan farilla a malikiya an kabar sunna musamman karanta sura za ka yi sujjada qabla salam amma ana fula ne ko a malikiya babu komai wasir wal jahar yau asirtawa ko bayyanawa asali shine sallan dare ana bayyanawa sallan rana a ɓoye to sai ka zo sallan rana sai ka bayyana ko da daddare sai ka ɓoye sai babu komai la su juda alai amma saɓanin farilla akwai sujjada wurin da ake koyewa sai ka bayyana za ka yi sujjada ba da salam sallar magariba sai kai a koyi a malikiya za ka yi sujjada kafla salam domin anan ka rage a can kuma ka kara ne shi ne ke cewa sirri wal jahari wa ziyadati raka'a ko ka kara raka'a a nafila ya bambanta da zarfarilla in ka tashi zuwa raka'a ta uku a sallar nafila fa in tazakkara qabla abdi ruku'i in ka tashi in ka tuna kafin ka kulla ruku'u kenan sai ka dawo ka yi sujjada ba da salam in kuma ka riga ka kulla ta uku shi kenan sai ka zarke zuwa ta hudu shi ma ka yi sujjada qabla salam sai sabanin farilla bayan sallah ta shiga sai ka tashi zuwa raka'a ta gaba sallah ta cika sallah asuba raka'a biyu sai ka tashi zuwa raka'a ta gaba to dole ne zaka dawo babu tagarci a gurin zaka dawo dole dole sannan kai sujjada ba'da salat shi wa ziyadati raka'a in ka riga ka kulla to ci gaba amma a farilla babu daman ci gaba wa nisyani ba'd al-arkani in qala sannan kuma da mance rukuni in har abin yayi tsawo shikenan la'ia da alai babu ramuwa ina sallan farilla fula ne amma a sallan farilla sallan ba ta yi ba wannan su ne matsaloli shida da yake cewa nafula ta sha bamban da fariba fatiha sura firru da kuma aljihar sai suraka'a raka'a sai nisiyanu ba'd arkani in tsada. sai ce wa man kafa an nafila ta amdan wanda zai yanke nafila da gangan ya fara ta kawai sai wurgar da ita aw taraka minha raka'a ko ka bar raka'a aw sajdatan ko ka bar sujada da gangan to Allah yana bin ka bashi a'adaha abadan to zaka rama sallan har abada zaka rama sallan har abada mana domin Allah mai gima ɗaukaka ya yi labina amanu a tsayi Allah wa a tsayi rasula wala tubutilu a amalakum Yauji suna kafar hujja da wannan kafara abu babu dama ka yi kushi. shi za ka rama sallan har abada wa man tanahada wa man tanahada fi شيء falashe alai. فلا شيء عليه أي أخرج نفسه بعد مدة حزنا أو wanda ya ajiyan zuciya kana cikin sallah sai ji mana saboda bakin ciki ko kuma wani radadi nan ce babu komai falashe alai kamar abin da ya shafi at-tanahmud shi ma babu komai inda zarura ko kuma mutum ya kuka don tsoron Allah babu komai a cikin shi bala shi alai illa an yantsika bi hurufin yake sai dai yayi furuci da wasu harufa don an bi diddigi wannan zai iya za a rubuta shi sai mutum ya ajiye zuciya kasa in mm. don bin diddigi zai iya rubuta ka faɗi ka ce in mm. to in kasance akwai furuci tunda wannan abu ne da yake cikin zuciya amma furici shine abin da yake kan me yake kan harshe shi ke in kai furici su zai zama kara wani abu za ka yi sujada ba da salam wa in sahal imamu bai naqsi su ya dawo kan imam idan imam ya yi mantuwa ma ya rage wuziya da tinko ya kara tun tunda imam ne kaga yana tare da ma'mum sabbaha bihi al-ma'mum shi ma'mum zai mai tasbihi subhanallah man nabahu shay'un falyusabbih duk wanda ya same shi cikin sallah yayi tasbihi sabbaha bihi al-ma'mum to ma'mum sai yayi tasbihi to idza qama al-imamu min rak'atayn me kun yi zauna ya tahiyya sai ya tashi zuwa raka'a ta uku sabbaha bihi to kai subhanallah fa in faraka al-arda in har ya riga ya rabu da ƙasa ya zarce zuwa raka ta uku shi ke na ittaba'ahu sai kai ma ka bi shi ka bi shi a ci gaba ƙarshe kuma sai ya dawo ya sujjada qabla salam saboda ya bar tahiyya ke ba ka ce to ai tunda shi ya saba yanzu innama ju ila imamu li yutamma bihi aha kai baraka ce yawa nan ba za ka ce to ai asali shi ya saba sunna ba ne ba wannan matsalan ba inda inna ma juyila al-imamu al-mutamma bi asali da man zaka bi shi to amma kuma akan zaba sunnan da yi asali shi ya zauna amma yanzu ya zarci to zaka bi wancan hadisin inna ma juyila al-imamu al-mutamma bi wa in jalasa imamuka fil ula idan ka ya zauna a raka'a ta farko awis saniyati ko kuma a ta biyu faƙom wala ta jilis ma'ahu a in jalasa imamuka fil a raka'an farko sai ya zauna raka'an farko kaga ba wurin zama bane za ka mai tasbihi to ke cewa awis saniyati haka ya rubuta nan sai faƙon wala tajlis ma'ahu yau zai zama salita domin saniya daban gurin zama ne saniya gurin zama ne wa in jalasa imamuka fil ula yawa awi salisati ko kuma a raka'a ta uku to faƙon wala tajlis ma'ahu to kai za ka tashi ba za ka zauna tare da imamu an yi raka'an farko sai zauna to ba gurin zama ba ne za ka mai tasbihi sannan za ka tashi ko raka'a ta uku sai kasance zauna ba gurin zama ba ne kuma shi ba wai niyan jikisul istiraha ba to fa qum wala tajlis ma'ahu sai ka tashi ka jira zuwa da ta soke wa in sajada wahidatan wa taraka thaniyata in ya zama ya yi sujada ɗaya bar ɗaya ya yi sujada Allahu Akbar sai Allahu Akbar ashe ya miƙe to fasabbih bihi kamai tasbihi wala taqum ma'ahu ba za ka bi shi ba domin haka mai tasbihi yana yi wa zai iya dawa to in yi zace kuma yaya illa an taqafa aqdar ruku'ihi sai dai kana jin tsoro tun zai je raka a ta biyu har ya kulla ruku'u yanzu dole wannan raka'an kenan za a yi wurgi da ita sai fatba'ahu ka bi shi za ka bi shi a kan mai ya tafi raka'a ta biyu amma wala tajlis ma'ahu da zarika. la fi saniyatin wala fi rabi'atin nan ka fita daga kurkukun limanin ba za ka zauna da shi ba ko a raka'a ta biyu ko a ta hudu domin lokacin shi sallar shi ba cikakkiya ba ce sallan ba ta cika ba to shi a gina wanda yadda gina a raka a safar ko ya yi su jira ɗaya ne to sai zai kawo ta biyu to kaga shi a lissafin zai zama biyu zai zama ta biya ke da raka a biyu alhali kuma a matsayin raka nawa ne a matsayin raka a ɗaya ne to shi ne ke cewa ba za ka zauna da imam ba a raka'a ta biyu ko a raka'a ta hudu domin zallan ba ta shiga ba fa idan sallama idan imam ya sallama sallah fa zid raka'atan ukhra to za ka kawo ta raka'a daban badalan minan raka'atin lati algaita ha baniyan a maimakon kai raka'an da ka wurgar wanda liman bai dawo ba nan to za ka wurgar da ita kuma baniyan tana mai gini inda gini yi kawai za ka kawo fatiha ke shi ne baniyan mana a kan maimakon wancan wanda ba kawo sujjadanta ba wata judu kablar salami kuma za ka yi sujjada kablar salam sallar da ta cika ke a nan idan imam bai dawo ba ke amma ya dawo shi kenan zai dawo ya cika sujjadan in dai bai je raka a taka zai dawo ya cika sujjada sannan kuma sallar ta tafi amma bai dawo ba za ku wurgar da wannan raka'a za ku kawo wata to fa in kuntum jama'atan inda kuma imam tasbihi ya ke dawo in kun kasance jama'a bal afdalu an tuqaddimu wahidan yutimmu bikum ya bi biji eh, shine ku gabatar da wani wanda zai cika muku sallar mara shi liman kenan yanzu an yi wurgar da shi an yi fasali da shi an gane karatun wa in saddada wahidatan daga nan wa taraka thalitha wa taraka thaniyata fasabbi bihi zaka mai tasbihi to wala kun ma'ahu sai ka tashi tare da imam ba illa an takhafa abda ruku'i idan kana jin tsoron zai kulla ruku to kaga zai kulla ruku ta gaba mana wannan raka an wurgar da ita ke to shi imam a gurin shi raka'a ta biyu ne kai kuma a gurin ka raka'a ta ɗaya ce don kana jin tsoron zai kulla ruku ka bi shi wannan raka'an farko an gurgar da ita ke ba za ka zauna da imam ba lafi saniyatin wa lafi rabi'a da shi a gurin shi saniya ce da rabi'a mai za sallama fazid ta ukhra sai imam idan duka kowa ya tashi yana yana ramo sallah badalan min lafi algaita ha? wancan raka da ba a yi mai sujada biyu ba tun da an yi sujada ɗaya za ka kasance baniyan mai gini a kan abin da ya gabata mana ka ɗoro fatiha kenan ka gina kenan sallar ta cika wa tasbiru qabla salam fa in kuntum jama'atan amma in kasance ku jama'a ne aha in ya kasance ku jama'a ne yace fal afdalu mafifici an tuqaddimu wahidan yutimmu bikum shine kasance ku gabatar da wanda zai cika muku sallah wannan matsala ke amma duka wannan aka samu da yana magana ne amma takamaiman ina manzan Allah sallallahu alaihi sallama ya ambata haka irin matsaloli ne ijtihadiyya a lokacin annabi zai wahala ce wannan matsalan ta faru shi dai wanda aka samu na zuriya dai shi kuma nashi sananne ne wa idza zada al-imam sajdatan salisatan idan imam ya zo ya kara sujjada ta uku a kun yi biyu kuma shi sarkin himma zai kara ta uku to fasabbih bihi kamar tasbihi wala tasjud ma'ahu a lokacin ya tafi ba ka tafi tare da shi ba in ya tafi zuwa sujjada ta uku za ka mai tasbihi bakka zuwa tare da shi wa idza qama al-imam ila khamisatin yanzu idan imam ya tashi zuwa raka'a ta biyar to shi kuma aka tashi ka bi shi ko ba ka bi shi ba yanzu ma mun za su kasu kashi biyu ke dabi'ahu man tayaqqana wujubaha wanda yake ganin lalle raka'a ta wajiba ce a bi imam to sai bi shi in ka sakankance sakankancewan shine imma imam ya wurgar da wata raka'a yanzu ya kawo wata raka'a ce badal minar raka'atin lati alghaha aw shakka fihi ko kuma kana shakku to shikenan sai ka bi imam wa man tayaqqana ziyadataha amma wanda ya tabbata kawai ƙari ne shi zai zauna ba zai bi imam zuwa raka'a ta biyar ba to anan sai aka samu kuma aka fi fa in jalasa al-awwalu shi na farkon kuma sai ya zauna wanda shi ya sakankance al'awwalu a nan shi ne wa ba wanda za a ce alhaji awwalu ko mala awwalu ba a al'awwalu shi ne lissafin da ya maka anan man ta yakana ha. wanda ya sakankance lalle raka'an tana nan akan a yanda take shi kuma sai ya zauna wa qama sani shi kuma na biyun sai ya tashi tare da imam mana na biyun shine wa jalasa man tayaqqana ziyadataha sai tashi to yace batsala salatu sallar ta baci sai matsalan ƙarshe bai ya kama na wa idan sallama Limamu imamu qabla kamali salati idan imam ya sallama kafin sallah ta cika sabbaha bihi man khalfahu wanda ke baya sai mai tasbih subhanallah in yi raka'a biyu kai sallama to kai bara kai sallar subhanallah fa in saddaqahu sai sun gaskata shi cewa eh gaskiya ne raka a biyu aka yi ko ba ta shiga ba kammala salata ku imam sai dawo ya cika sallah wa sajjada ba da salam sai kai sujada ba da salam saboda me sallaman da ka kara wa in shakka fi khabarihi amma idan kana shakku ce raka'a uku na yi a ni raka'a imam ya ce raka'a hudu ya yi sai mutanen masallaci suka ce a raka'a uku ne to sa'ala adilai a lokacin imam zai dawo ya tambayi adilai biyu wa jaza lahum al-kalamu fi zalik kuma ya halatta yi magana tunda shi ya riga ya sallama kuma wannan magana ce ta maslahar sallah to ya halatta su yi magana a nan ba lallai sai adalai biyu ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi sallah cikin kisan zuliyadaini shi ya tambaya ne shin kamar yadda zuliyadaini ya faɗa haka ne suka ce eh jama'a ba lalle mutum biyu ba amma nan yana cewa adalai ne domin lokacin sahabbai su dukkan su adalai ne ne kuma yanzu din sai hankali yake za a tambayi adalai biyu وجاز لهم الكلام في ذلك وإن تيقن الكمال amma idan in shi imam ya sakankance lalle sallan ta cika amila ala yaqini zai zai gina akan yaqinin shi shi ya ce raka hudu ne amma su kuma sun ce a raka uku ne wa taraka al'adalai adalai biyu sai bar maganar su amma duk da cewa yaƙinin imam kuma zaka samu mutum biyu bare rinjaye mutum ɗaya bare rinjaye mutum biyu ba shi ma sai dawo da cewa illa an yaksuran nasu kalfahu sai dai akwai mutane da yawa mutanen masallaci kan ce a raka'a uku kai. to ya yatruka yaqinahu wa a idai. sai ya bar yaqinin shi ya dawo gare su to ai annabi sallallahu shi ma a farko yana kan yaqini domin aka tambaye dai ne tambaye shi an rage sallah ne ya rasulullah ko ka manta fi kullu dhalika lam yakun kaga yana kan yaqini to sai bar nashi kuma ya dauki na mutane wannan shine karshen abin da malam ne al'akbar ya kawo da dai, kawo har zuwa ƙarshen littafin ba Allahu alam ya aka yi tsaya nan yana iya yi wa littafin bai cika ba ke domin duwan ne tsarin littafi ba haka ne ake zuwa a yankin magana to yana iya yi wa ya zo daidai nan Allah kuma bai ba shi ikon ƙara shewa ba to lalle za ka samu akwai matsaloli da malayin da kuma masu yawa yawa amma kuma nan yi zai insha Allah za mu sake komawa can farko kenan ko gurin da muka tsaya inda za mu daga ɗaukar shi a sharhance yana wa zai dan mu damar mu sake fahimtar abin da muka karanta shi a kulasan suke da fata Allah mai gima da kuka ya datar da mu fito da lafiya Allah mai gima da kuka ya fahimtar da mu addinin mu Allah mai gima da kuka muke roƙo ya buɗaɗa mana hanyoyin alkhairi na da insha Allah akwai taimako da ake bayarwa na wanda suke prison kusan masallatan albayan da nan masallacin duka da sauran masallatai amma kamar masallatan biyu dai su suka fi karfafa labarin albayan da kuma nan masallacin duka can wata ana neman taimako don a ɗan tallafa masu wanda suke cikin prison wani sun shiga saboda ta'addanci irin nasu wani haka kawai kuma bakin kofar gidan shi ma za a kama shi shi ke wani kuma tsautsayi ne zai sa ya shiga gurin wala shakka in muka duba mu musulmai gaskiya akwai sakaci babba musamman shiga gurin wajen tunatarwa in ka duba wanda ba musulmai bayan da suke zuwa gurin abin alajabi ne wala shakka musamman majalis ya kamata a shirya yadda za a dinga zuwa gurin misali ko wani majalisi ya samu mutum biyu ba za su dinga zuwa sati kuma aikin tun da ba kuɗi yake bayarwa ba da za ka samu sai an dage sosai in aikin kuɗi ne ake bayarwa to masha Allah za ka ga gogori wa kai amma aiki babu kuɗi to sai wannan Allah ya datar hmm? kuma karantarwa ne irin wannan nawa ake ba malaman da suke zuwa su yi karatu a nan salari nawa ake bayarwa imam nawa ake bayarwa ko ne. to kaga ba kudi bane to sai wanda Allah ya bashi karfin gwiwa ka samu ake dorewa to zuwa can din shi ma kaga ba wani talabi ne gwamnati za ta sa maka to lalle yana buƙatar me li an yahdi Allah ka san wannan aikin da zaka yi ya fi ka samu lecturer university an gane wannan li an yahdi Allah bika rajulan wahidan khairun laka min humrin na'am ya fa baka jajayen raguma kuma ka ji zaka samu suna saurara sosai da wani tawazu masha Allah da tsakantar da kai in mutum zai kasar da kai ma sai ya sunku ya sha Allah yana wani tawazu wannan nan majalisin gaba ɗaya ba wanda yake irin wannan tawazu ka zo cikin gari ka ce za yi karatu ba a ma wannan tawazu daidai da magana ne ka samu mutum sai ya durkusa zai ma magana to kaga lallai suna da buƙatar ne tunatarwa da karantarwa wani ta dalilin haka insha Allah ka samu ya yaro wani dan fashi ne sai kasance in ana mai karatu ana gyara mai ana bashi feki sai ga da izinin Allah ya yawo wani kuma kisan kai yayi to sai ya damu da nadama da nadama istighfari istighfari karshen karshe sai kun yi kawo sakinin da shi aljanna wani kuma sata yana yawa daga lokacin ya daina ke sai yana da bukatan a ƙarfafa gwiwa sosai musamman da'awa a irin wannan guraren sannan da'awa kuma cikin ƙauyuka musamman jos east din nan haka samu akwai jara da yawa wanda sun musulunta kuma suna shirin musulunta duka tun da ba za mu iya zuwa gurin biron ba kaga sai mu je gurin jarawa wannan shi ma duka bangaren da'awa ne wanda gaskiya kamata na tsaye ya karfafa al'amari Allah ta yi mana kuka datar da mu kuma duk ƙarshen wata insha Allah wannan taimako a sake karfafa shi kuma sake tallacin kasuwanni kuma duk wanda yake so a zo a taho da shi duka ziyara ne a za a je a yi ziyara yi wa'azi sannan kuma a gaisa da yan uwa wani aka ga ka san shi wani ma martaba ne ya fi ka amma dai kuma kaddara ta biyo ta kai shi sai a ce je jira a wurin. zuwa lokacin da za a yanke mai kunshi. Allah ne kuma da kuka yada da mutu da arka zuwa sati mai zuwa za mu koma baya kenan gurin da muka tashi muka muka tsaya ke Allahumma salli ala Muhammadin wa ala zawaji wa zuriyyati kama sallaita ala Ibrahim wa barik la Muhammadin wa ala zawaji wa zuriyyati kama barakta ala Ibrahim wa ala zawaji wa اللهم wani لنا من خشيتك ما تموت به وإلى الله وإلى معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن لنبيل وأن تقوم به علينا من خير ومتينا بأسمائنا وصالنا وقوتنا ما أهيتنا وجعله الوالد منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ بيننا ولا تسلم علينا من لا همنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم